Mana da Allah wa yake nema na? Ni ne yake nema ni. ne tura a sallama da ke. An kira ni kuma? Walai kuwa. Kai ga mun ka da ni. Alhamdulillah. Ah, kin san a rayuwa idan namiji ya gama ci idan har da niyyar aure yake ya kamata ya zo bincika ya gane iyayenta su waye su. Magana aure kuma. Baka sanni ba, baka taba gani na ban san ka baka ce magana aure. Lamarin aure ba sai na san ki ba. kina jina da kyau ni a rayuwa ta duniya in na ga abu ina so kina jina a harkar aure ba abu ne na wasa ba kin gane ko to dole zaka sa ni in yi a ba wannan ne damuwa na ba ki an samu ka turo magabatan ka kawai su zo mu magana shi ne kawai bukata dan Allah malam ka gama ka in tafi dan Allah ga hanya ai ban taba ganin abu ina so a rayuwata a ce Allah ya kama miki yar hajiya to Allah ya kama ba Allah ya kama miki kin ce dauko miki in mm, kujera zaki zauna kuma na zo kuma kina abin wallahi ka gani ni da wannan mutumin ya zo ya sa ni a gaban shi aure zo na'am aure wai shi kuma wannan waye da kike ga mar daraja na'am ki yi bayanin abin da kike so kina so ki ganshe ne jina jina ko kuma kina so kawai ya fita ko ta halin kaka daga gidan nan ai kawai a fatattaka shi ai gaba da shi duk abin da za ka yi da shi zo ga shi ba wuce wuce yar hajiya haka ake rayuwa Salamu alaikum. Amin alaika salam. Kana lafiya? Ke ƴar masu arzikin ki bari mai magana ba dan ba dan karere a gidan ba. Kai dan sai ka dan taka ma nan sai mu fa magana da kai. Ban kare taka ba. Hauna. Kai ne mahaifinta ko kuma mai? Kai awa. Ba irin ƴaƴan nan bane ba fa marasa galihu da za a ga an tara ƴaƴa dukiya ka tara ƴaƴanka dukiya baka sa musu san Allah ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai takamar ka kai mai dukiya bari a tara ƴaƴa kuɗi kar su sha wahala to ba wannan ne gwaninta ba nan 'ya'yan karatu za su ko ko ba gane ba ba irin 'ya'yan nan ba ne ake barin su da waya saboda mai duk yarinya kamar wannan aka batta da waya an bata lasisi na ta je ta fasikanci ba irin su bane yi waje ai baka san da ne yadda na zo ba ko ba dukiyar babanta ne shiga na ba ba rike waya ta ne damuwa na ba bukata na neman aure na zo kuma na bincika na ji babanta dattijo ne mutumin arziki ne me magana ɗaya a garin nan ka bi ni hankali ni ba mutunci na sani ka ga mun ba Liman na ɗaura shi ai. To sai ka fito da shi in mara kunya ne kai. In kai mara kunya ne ni daidai nake da kai. Ai ba ma ai waje. Ai ba ma aifinta bane. Ai waje. Ni na da ke ka kake rama. Kai mara kunya ne. Allah ya isa. Ka yi kokari. Ba a wulaƙanta ka ka tsaya ba. Kaga da ya nuna gwarzo ne shi ya ja na ja ga an zauna lafiya.